Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duk da maganganun da yawa amma bari in yi su kaɗan a gurguje. Na yi bidiyon nan ya kai sau goma ina cirewa saboda ya yi yawa. A gurguje ‘yan mun bokare, dan ni dai ban bokare ba kun bokare a ku zan yi magana su hajiya libina. Wayanda kuke ganin yanzu ku kun isa wuyanku ya yi kauri. Kuna da wani right ku yanzu kuna ganin kuna da right ku ku ya isa ku kun kai ku kaza ku kaza ku kaza don haka ku ba bayi bane ba za ku yi namiji biyayya ba ba za ku yi kaza ba ba za ku yi kaza ba so I'm here for you Allah ne ya ce a wani miji biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna mace tana tafin kafar mijinta idan ta bi shi ta shiga in ta bi shi ta je wuta kuma wutan nan da aljanna ba ta uban mutum bace balantana ya ce shi zai zabi ina zai je sannan wai mace ce wai har za ta zo ta ce tana da right mace wani ras ne da ke in bari in tuna miki wani abu ko kuma in faɗa miki in kin manta in tuna miki idan baki sani ba in faɗa miki mace ba ku da wani right an yi zamanin da idan an haife ku kunya ake a fito a ce an haifi mace an yi zamanin da idan an haifi mace kashe ta ake yi a haƙa rami a binne ta da ranta ku bibiyi tarihi ku je ku bibiyi tarihin baya ku je da yadda ake idan an haifi mace da musulunci ya zo sai ya ce idan an haife ku a karrama ku a kimanta ku a mutunta ku an mutu an bar gado a baku da ba a ba mata gado zuwan musulunci ne duk ake yin wannan amma saboda toshewar basira da baku da hankali kuma masu cewa kun goyi bayanta ku fara yin tunani akan me kuka goyi bayanta kun zo kuna ku ba bayi bane ba bayi bane dama waye ce bayi ne ku ba bayi bane ba ma wanda ya ce bayi ne shi ma kuma namiji da yake kallon mace a tsaye baiwa bebe da lissafi ne ko kuma bashi da ilimi ko kuma bai fahimci me ake nufi da addini ba amma kun zo kuna ta kayya kayya kayya har kuna fitar da wai hashtag kun bokare sannan ku da bokarewa